الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضائف لهم بذلك الثواب ويرفع لهم الدرجات أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المؤمنون قد اظلنا شهر الرحمات والبركات شهر الطاعات والصدقات شهر يجازي فيه الله على القليل بالكثير ويضاعف فيه الحسنات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد هرم وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للأبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه وجهه عن النار سبعين خريفا وقال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أي أن أجره عظيم تكفل الله به لعباده الصائمين المخلصين عباد الله شهر رمضان عند سلفنا الصالح ليس شهر النوم والبطالة والبدانة إنه شهر عظيم عرفوا قدره ومكانته وعلموا أن من حرم الخير والرحمة فيه فهو المحروم حقا شهر رمضان عندهم هو شهر الجد والنشاط والاستعداد للدار الآخرة فشهر رمضان عندهم هو شهر شهر جميع الطاعات شهر فيه جميع الطاعات وهو شهر الصلاة والقيام حيث كانوا يحيون ليله كله قياما قياما وتهجدا وهو شهر القرآن حيث كانوا يختمون في كل يوم مرة وهو شهر الصدقات حيث كانوا يطعمون الطعام ويفطرون الصوام ورمضان عندهم هو شهر الجهاد حيث وقعت فيه أعظم فتوحات الإسلام فيه معركة الفرقان الكبرى معركة بدر التي فرق الله فيها بين التوحيد والشرك وفي رمضان كذلك كان الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة الذي فيه أزهق الباطل ودخل الناس في دين الله أفواجا إذا شهر رمضان عند أسلافنا ليس شهر النوم والكسل ولا عبث بل شهر ملأوا ساعاته ولياليه بالطاعات والبكاء والخشية بين يدي الله يرجون رحمته ومغفرته إذا كان هذا حالهم في رمضان وما هي حالنا في رمضان كيف هو حال الأمة اليوم يدخل عليها هذا الشهر الكريم هل هل استعد للقاء لل يعني للقائه هل استعد للقائه هل عزمت على استثماره واغتنامه هل أعطته حقه من التكريم والتعظيم نعم قد استعد سفهاء هذه الأمة لهذا الشهر الكريم بقنواتهم الفضائية وبرامجهم التي وبرامجهم التي يصدون بها عن دين الله عز وجل ككرة القدم التي أجريت في أول هذا الشهر من هذه الأمة أيها الإخوة أولو بقية قد استقبلوا هذا الشهر الكريم بالفرح والاستبشار وحمدوا الله أن بلغهم رمضان قد أقدوا العزم على اغتنام نهاره ولياليه بالطاعات والقربات والبعد عن المحرمات قد امتلأت بمثل هؤلاء المساجد وخلا منهم الأصوات فهؤلاء هم صلة السلف الذين عرفوا لهذا الشهر قدره ومنزلته فأمروه بطاعة الله وطلب رضوانه أيها المؤمنون هذه وقفتان هذه وقفتان نقفهما عند آية وحديث الوقفة الأولى عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه الآية دلت على أن الغاية الكبرى من هذا الصيام هو حصول حصول تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه فالصائم الذي لم يحقق تقوى الله في صيامه قد خسر الثمرة من هذا الصيام الذي لم يشرعه الله لمجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والمعنى من لم يترك الكذب والميل عن الحق الوقفة الثانية عند قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى قوله إيمانا واحتسابا أي مصدقا بوجوبه راغبا في ثوابه طيبة به نفسه غير مستثقل لصيامه ولا مستثقل لأيامه ولا ولا نعجب أيها المؤمنون ممن يصوم ويصلي مع الناس ومع ذلك لا نجد أثرا للصيام في أعماله وتصرفاته بل يوم صومه وفطره سواء وصر ذلك عن كثيرا أي صر هذا الأمر عن كثير من الناس يصومون ويصلون التراويح مع الناس قال جبريل إذا صمت فليصم قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم صمؤك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وداء ذا الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم ويوم صومك سواء وأما من صام لأن الناس يصومون وقام لأن الناس يقومون غافلا عن إصلاح النية واحتساب الأجر على الله فهذا قد خسر الخسران المبين أيها المؤمنون هذا الشهر الكريم قد هل علينا وما أسرع ما تنقضي أيامه ولياليه وصدق الله إذ يقول عن هذا الشهر أياما معدودات وبادروا فيه بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي فهو فرصة للتوبة والدعاء والإتق من النيران فمن لم يتب فيه فمتى يتوب ومن لم يدع فيه المعصية ولم يستجب له فمتى يدع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب اللهم أعنا على صيام على صيام رمضان وقيامه وتقبله منا يا أرحم الراحمين Alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya baiwa ga bayansa ya sanya masu wasu lokatai na alkhairi na musamman domin ya gafarta masu zunubansu ya kankare masu munanan ayyukansu a cikin irin waɗannan lokacin da kwanakin domin ya nunnunka masu ayyukansu na lada kuma ya ƙara ɗaga darajarsu ina yabo da godiya ga Allah babu abin bautawa bisa cancanta sai shi ina shaidawa ba wani abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ne ma'abucin kyauta da baiwa mai yawa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne mafificin halittu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa bayan haka ya uwa na muminai ya uwa musulmi mu sani lallai wannan wata gashi watan rahama watan albarka ya riga ya shigo mana muna cikinsa yanzu shine watan ɗa'a watan sadaka watan da ake ainihin wato Allah ke sakan kama bayi da aikin su ɗan kaɗan ya ba su mai yawa shine watan da Allah kan nunnun kama bayi kyawawan ayyukansu shine watan da Allah ya saukar da alƙur'ani a cikinsa domin ya zama shirya ga mutane ya zama hujja wato da shirya da rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Ya'yan uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce watan ramadana gashi ya zo maku wata mai albarka Allah ya farlanta maku azuminsa kuma Allah ya yakan rurrufe waken bubuɗe ƙofofin mai a cikinsa har wa yau akan buɗe ƙofofin akan kukkulle ƙofofin jahannama a cikinsa kuma akan ɗaɗɗaura manya-manyan shaiɗanu Allah yana da wani dare a cikin wannan watan ya fi watanni dubu alkhairi wanda duk aka haramta ma alkhairin wannan dare da alkhairin wannan wata gaba ɗaya hakika an haramta masa alkhairi Allah ka haɗa mu da alkhairin wannan wata da dacewa da wannan dare tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce shi wannan wato azumi da alƙur'ani da kuke gani sukan yi ceto gabawa gobe kiyama shi azumi yakan ce ya rab ya ubangiji na hana shi abincinsa da sha'awarsa da rana saboda haka ka bani cetonsa ya Allah shi ko ƙur'ani sai ya ce ma ubangiji na hana shi bacci da daddare saboda haka ka bani cetonsa annabi ya ce sai Allah ya ba su ceto kinan ƙur'ani yana ceto azumin yana ceto azumin da aka yi shi da kyakkyawan niyya aka kiyaye dukkan sharuɗansa da ladubbansa da sunnoninsa har wa yau manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da zai azumci wani yini don Allah fi sabilillah ba dan a ce yayi ba face Allah ya nisan da nisantar da fuskarsa a wannan yinin daga ainihin wato wuta gwargwadon kharifi saba'in Allah ne kaɗai ya san meye ne ke nufi da girman nisan da tsakanin wato ainihin bawa da inda wutar take annabi dai ya ce kharifi saba'in wasu ka ce shekara saba'in ake nufi fasara daban-daban ya ’yan uwa musulmi haka nan cikin hadisi kudusi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wato ainihin dukkan aikin ɗan adam nashi ne kuma shi wato sai azumi kaɗai wata ruwayar annabi ya ce dukkan aiki na lada ana ba da lada daga ɗaya zuwa goma goman kuma a nan kashi zuwa sau ɗari bakwai gwargwadon niyan mai aikin annabi ya ce illa siyama sai azumi fa inna hule wannan nawa ne wa ana aji zebe ni zan sa kanka da shi shi ba a ce lada goma lada ɗari bakwai a'a lada ne kawai Allah kaɗai ya san iya yawan ladan da zai ba mai azumi saboda haka ana so a nuna mana ladan yana da girma kuma Allah shi ya ɗau gabaran ba bayansa masu azumi azumi tsarkakakken azumi shi ya ɗau gabaran ba su lada ba tare da ya yanke adadi ba Allah ka samu dace ya bayan Allah mu sani wannan wata na Ramadana yadda yake a wurin magabatanmu muka ce magabatanmu muna nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in su kam idan Ramadana ya zo ba wata ne suke ɗaukan shi na bacci ba ba wata ne na zaman wato ainihin shantakewa ba ba wata ne na ƙoƙarin gina jiki kawai a ci a sha wato a tun daga lokacin shan ruwa kawai himman mutane a ci mai daɗi a sha a'a su ba wannan kaɗai suka fi damo da shi ba su wata ne mai girma sun san ƙimarsa sun san darajarsa sun san matsayinsa sun sani cewa wanda duk aka haramta ma alkhairin wannan watan aka haramta masa rahamar da ake samu ciki sun san haƙiƙa wannan an haramta masa alkhairi shi yasa su shahar ramadana a wurinsu su wata ne na ƙoƙari na himma na nashaɗi na ƙara jin daɗin ibada da tattali da shiri domin gidan lahira gobe kiyama kenan wata ne da suke ɗauka su a wurinsu wata ne da ya tattara dukkan nau'o'in ibada ka ciyar kai sadaka kai azumi kai sallah kai tsayuwar dare kai alkhairai ka tufatar wata ne da ya tattara jami'u da'at dukkan ayyukan ɗa'a suna cikinsa wata ne na sallah wata ne na tsayuwa ta yadda ainihin bayan Allah su lokacin suke raya su da wannan tsayuwa ɗin da ƙoƙari da ishtihadi sannan kuma da rana da daddaren ma karatun alƙur'ani suna cika wato suna sauka alƙur'ani wasu ma kusan kullum sai sun yi saukar wasu sau biyu za su yi sauka sau biyu kan ƙur'ani ya wuce gwargwadon iyawarsu haka magabata suke yi kai suna ɗauka wata ne na sadaka na miƙawa ta yadda suke ciyar da abinci su buɗi bakin mai azumi ramadana su a wurinsu suna ɗauka wata ne na jihadi ba wata ne na kasala ba domin yaƙe-yaƙe manya-manya da aka yi aka ci nasara a musulunci duka sun auku ne a ramadana ku dubi babban yaƙi wanda aka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar yau taƙal jam'ani ranar da kafirai da su da muminai suka haɗu aka yi gumurzu a badar aka yanke kawunan kafirai daga nan musulunci ya sami sararawa ya sami watayawa ya fara cara to wannan yakin an yi cikin azumi ne kuma da aka tafi yaƙin sahabbai wasu na sha wasu suna azumi kuma bai ce ma masu azumi su bari ba masu sha ma bai ce su bari ba domin suna da dalilin sha tafiya ce yaƙi ne amma ana so a nuna maka su sahabbai gwaraza ne su ba su ɗau azumi lokacin da ake ɗauka wai lokacin shan wahala ba hakanan ya ‘yan uwa babban buɗi da aka yi na makka babban gari mai girma da Allah ya karrama da ɗakinsa wurin da da yake tattare da gumaka wajen ɗari uku da sittin sai ga shi daidai lokacin ne a watan ramadana aka shiga aka rika tunkuɗa waɗannan gumakan ana cewa ja alhaƙu wa zahaqal in innal baɗila kana zahuƙa daga nan Allah ya ɗaga addininsa muminai musulmai suke ta shiga musulunci jama'a jama'a tawaga tawaga duk a watan ramadana ake wannan ya uwa watan ramadana a wurin magabatanmu ba watan bacci ba ne ba watan kasala ba ne ba watan wasanni ba ne wata ne su da suke ɗauka duk awoyinsa da sa'o'insa da lokatansa na dare da na rana lokatai ne na ɗa'a domin ko bacci kaje ka kwanta kake yi don gajiya ta tafi ka sami ƙarfi kuma ka tashi ka yi ibada ka iya fita neman abinci shi ma wannan baccin ɗa'a ne su suna ɗauka wata ne na kuka suna salloli suna kuka suna nuna tsoron ubangijinsu suna kwaɗayin rahamarsa suna kwaɗayin gafararsa to su faki nan da zunubin kaɗan ne tattare da su to ina ga mu yau da muke cike da zunubai da saƙo da abubuwa na taɓar gaza iri-iri wanda muke buƙatar tuba ko muke bukata Allah ɗin ya gafarta mana to idan haka ne al'amarin ya kasance halin ramadana da halin magabatanmu to yaya mu kuma yau namu halin yake dangane da ramadana idan ramadana ya shigo waya al'amarin yake ne shin muna shiri-shiri na musamman domin karɓar ramadana da tarassa da shigar shi da ƙoƙarin ibada a cikin shi muna ƙulla niyya niyya mai ƙarfi domin cin gajiyar waɗannan kwanaki wanda za su zo su wuce yau wai har yau an waye gari yau farana ta bakwai kenan ko to ya ’yan uwa kun gafa wani lokaci ne da yana nan in ba kai wasa ba ko in kai wasa sai ka ji an ce ramadan ɗin ya ƙare to mun yi shirin cin gajiyar kwanakin da cin ganimar da ke cikinsa domin a ce ibada in kai za a ninka maka da a ce maka naira kace dubu goma za a ninka maka dubu ashirin za ka fahimta miliyan ɗaya za ta koma miliyan biyu ta ni za ka gane ka tafi wannan wurin amma an ce lada da dama wasu bayi ba su fahimtar lada wurin Allah wanda ya fi duniyan nan da abin da ke cikinta Allah ya ɓoye ladan shi yasa da yawa daga cikin wasu wato ba su fahimci karamcin Ramadan ba shin an ba wannan wata haƙƙinsa kuwa an karrama shi ana girmama watan kuwa na'am lallai sai mu duba mu gani wasu wawaye na wannan al'ummar su wannan watan in ya zo ba sa ba shi kima ba su karrama shi ba su girmama shi lokacin suke daɗa tsara abubuwansu na shashanci da wasanni da canal-canal daban da akan buɗe ma na wato ɗauke hankalin mutane na gani da ido da na karantawa da na ji da kunne da shirye-shirye da za a ƙirƙiro wasu wato tamsiliya ɗin wasu wasan kwaikwayon marasa kyau wasu abubuwan ba a yin su ma wai sai ramadana ya zo ya ‘yan uwa waɗannan gaba ɗaya ba su san darajar ramadana ba ba su san ƙimar shi ba ku duba da yake ƙwallo ta duniya da ake shiryawa masu shirya can kafirai ne ba ruwansu da ramadana ba ruwansu da musulunci ba ruwansu da azumin watan ramadana farko farkon watan nan aka shirya kwallo har da najeriya a ciki sai da aka samu aka wance kalar da ita muka ji sauƙi amma farko gaba ɗaya matasanmu hankalinsu na kan kwallo ba ruwansu da zuwa sallar turawihi ba ruwansu da shan ruwa a masallatai lokacin shan ruwa ba ruwansu da karatun ƙur'ani suna can suna ƙure ido a gidajen nuna ƙwallo a talabijin ɗinsu wai ko Najeriya za ta ci sai gashi Allah ya taimaka sai aka cinye ta aka fitar da ita tana aka huta wannan babban tashin hankali ne abin zai baka tausayi lokacin ramadana da ake gaugawa a tafi wurin tafsiri a saurari ƙur'ani a saurari ma'anarsa a gaugawa a tafi masallaci wurin shan ruwa domin ya zama ka sha ruwa kan lokaci kuma sallar magariba ka yi ta kan lokaci ka yi farin ciki farin ciki tare da yan uwanka muminai sannan a gama a huta a je a sallar turawihi duk wannan lokaci matasan mu kai wallahi ba matasan kaɗai ba wani lokacin har da dattawan gaba ɗaya hankalinsu na kan kwallo a cikin wannan wata ƙwallon da kai da kanka aka aje ka aka ce don Allah da ka gama kallon ka yi kanka hisabi ka ba kan kamaki nawa ka samu na lada da wanda ya je wurin tafsiri da wanda ya zauna ya karatun ƙur'ani ya je masallaci aka sha ruwa da shi cikin al'umma cikin talakawa aka yi sallar turawihi da shi kama ramadana ko ƙara alƙur'ana wa hadara majalisar ilmi da shi da kai dan Allah ku ba kan kumaki kowa ya dan Allah kai da kanka ka san in kai za a ce kai makin ka san wancan ya yi aikin lada kai kuma sai a tambaya kila ka ce to ai ba kai aikin zunubi ba to waye ce ka ɓata lokacin ka lokacin da ake gwagwarmaya ake tserere ne wajen aikin lada yanzu haka kalmar da na faɗi na cewa an wance kalar da najeriya wani yanzu haka bai ji daɗi a ran shi ba wannan musiba wannan yaki da aka yaƙe mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kaɗai aka ban mu da shi an gama da mu sauran abin da ya rage tuwon tishe al'umma ba ruwanta da mai da hankali kan falalar ramadana da da komawa kurakuran da muke mutuba mu gyara sai wasanni sai wargi sannan mu ce muna neman rahamar Allah muna neman taimakonsa a kan mu ai ba abin da ya rage sai dai mu zama tuwon tishe a hannunsu har sai mun dawo mun gyara matasanmu da dattawanmu mun san darajar ramadana shi yasa a gefe guda duk da wannan bala'in da wannan tashin hankalin ya ‘yan uwa ba a rasa fa bayan Allah ba waɗanda suke sauran burbushin mutane nagari masu halaye irin halayen farkon al'umma kenan waɗancan magabatan har yau ba a rasa irin waɗannan ba a cikin wannan al'umman wanda ake kiransu ulu baƙiyatin eh qad istaqbalu hadha shahr al-karim bil farahi wal istibshar har yau ba a rasa irin su ba wanda suka fuskanto wannan wata suka tare shi suka karbe shi da girmamawa da farin ciki da bushara cewa ga lokacin da za su sami lada suka gode ma Allah Allah ya iso da su Ramadana ya shigo da su Ramadana suka kulla niyya mai ƙarfi yadda za su ci gajiyar Ramadana a ranarsu da daransu a yinin su kenan da dare ba abin da suke so sai aikin da'a da aikin kusanta zuwa ga Allah da ciyarwa da nisantar saɓan Allah da cika dukkan lokatansu da aikin ibada irin su ne za ka ga suna cika masallatai da yin sallar jam'i cika masallatai da sauraron tafsiri irin su ne za ka ga hatta kasuwa ma suna ragewa kada su ɓata lokacinsu gaba ɗaya saboda su sami lada sai ka ga suna mai da hankali kan ibada irin irin waɗannan su ne aka ce har yau suke da alaƙa da na farko tunda annabi ya ce al'umma ba za ta gushe ba tana nan a cikinta akwai nagare wanda suke a kan abin da yake da sahabbansa don radda babu su to duniya za ta tashi Allah ya samu cikin irin waɗannan wanda suke san ƙimar ramadana suka san daraja shi suka san matsayinsa kuma suka raya ramadana da ayyukan ɗa'a suka raya ramadana da neman yadda Allah Allah ya sa mu cikinsu ya ‘yan uwa muminai yana da kyau mu tsaya mu duba ayan nan kwaya ɗaya da wani hadisai guda uku ayar ɗaya faɗin Allah maɗaukaki ya ku waɗanda suka yi imani an fa wajabta maku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suke gabaninku ba don komai ba sai don ku yi taƙawa wannan aya in muka kalle ta tana nuni a kan cewa babban manufa ta ƙololuwa mai girma ta cewa yi azumi ita ce azumin ya saman ma mai shi taƙawa muddin azumi za a yi shi a gama bai ƙara mai shi komai na tsoron Allah ba wallahi to azuminsa bai amfanai ba domin taƙawa ita ce aikata ayyukan umarni na Allah da nisantar hane-hane na Ubangiji, to in kaga kana ta aikata aikin Allah da aikin ɗa'a kana nisantar hane-hane, to taɓawarka ta samu azuminka ya amfane ka kenan, saboda haka ya ‘yan uwa shi masu masu azumi wato ainihin wanda duk ba su samar da taƙawa ba, haƙiƙa sun yi hasarar azumi sun yi hasarar wannan wata, shi ya ma Allah bai shar'anta kawai ka bacci da sha ba. kawai da sha'awarka a'a shi yasa annabi ya ce wanda duk bai bar ƙaulin zo da aiki da shi ba da wauta da jahilci to ba bukata Allah bai bukata ya baccinsa da shansa ma'ana ya ce sha kawai domin wahala yake yi wannan bala'i ne babba ya zama kawo ne da azumi ba malamin da za ka je kai fatawa ya ce karama shi kayi azumin tare da jama'a amma kuma Allah bai karba ba domin kana ta yin abubuwan da suke warware shi to sai mu kalli ayan nan da kyau mu fahimci azumin mu kara mana takawa yake in ya zama ba haka to mu gyara domin muna cikin watan tun ba mu nisa ba hadisai guda uku da annabi ya faɗe su masu kama da juna na farko ya ce wanda ya azumci ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada wurin Allah an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa haka nan ya ce wanda ya tsewa ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada wurin Allah an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa ya sake cewa wanda ya tsayuwar daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana mai kuma neman ladan tsayuwar saurin Allah an gafarta masa zunubansa wanda suka gabata ya ‘yan uwa wannan kudubi dubi lafazi daban lafazi daban-daban ya haɗa komai azumin ramadana sannan tsayuwar ramadana sallar turawihi kenan wanda wasu yau ba su yi sai ka ga masallatai sahu biyu sahu uku ina sauran masallatan suna can suna sharholiyarsu ana can ana fira ana can ana shirme ko ana hada-hadar kasuwa da daddare ko kuma ba abin da ya dame shi shi tsayuwar ce baya so wai matashi sai ka ga yana gudun turawihin da ake karanta hizifi biyu ana gaya maka magabata suna yin turawihi da rabin ƙur'ani suna yi da rubu'in ƙur'ani suna yi da hizifi ashirin amma kai zafi biyu ka gudu ka tafi inda ake mu da hammatan ka je inda za a ƙunƙuma ta a tashi ka koma ke ta shirmanka kamar ba ke sallar ba ba tasirin sallar ko kaɗan tare da kai tsayuwar ramadana ba ka tsaya ƙafafunka suka ɗan ji ba kai ma ka ji a jiki ina magana kiyama ramadana kenan a a wasu wai su sai ta hajji ta zo sannan ne saboda lailatul kadiri za a gafarta ma shi kenan sai sannan ne amma sauran wannan ashirin ta farko shi ba ruwan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai da haka ne da nabi bai ce man kama ramadanan ba sai ya faɗi kama ramadana daban kama kuma abin nan ko man kama lailatul qadr kuma daban ashe kaga kowane cin gashin kan shi yake kuma duk aikin lada ne in ka fahimci addini kana da fiqhu na hadisi duk aikin lada da aka faɗe shi je kaka yi shi amma yaushe ya matasan a ce lokacin watan ramadana kun guje ma masallatai ba kwa sallar turawihi manyan ma wasu gudu suke yi sai ga mutum ya wai ya gaji amma inda gudu ne na kwallo za shi yayi inda inda exercise ne likita zai sa shi sai ya kewaye kundi nan bai gaji ba saboda likita ne ya bashi amma Allah ya ce exercise ya bashi lada yaki ya ƴan uwa mu gyara wannan ibada da Allah ya ce mu yi dan yana son mu ne don ya ba mu lada mai yawan gaske ya ‘yan uwa abin mamaki ko bai kamata mu mamaki ba shi ne za ka ga wani ya azumin ya yi turawihin amma babu tasirin komai tare da shi shi kuma ba wani alama yana azumin domin azumin bai hana shi abubuwan da yake ba na ɓarna da saƙo to waɗannan irin su sun yi hasara jabir babban sahabi Allah ya ƙara masa yarda a wani asar nahi cewa ya wato ainihin in za ka yi azumi to ka sani jin kama ya azumi hakanan wato in za ka yi azumi wato ya zama wato kunnanka ya yi azumi harshen kama ya azumi kaga kinan ba baki ne kaɗai daga barin ci da sha ba a'a jin ka ka ji halal hakanan ganin ka yi azumi ka ga halal hakanan wato harshen kai faɗi alkhairi wannan ya ce azumin sannan kuma ya ce mutum ya bar cutar da makwabci kana azumi kana cutu da makwabci shi ma da matsala sannan ya ce kuma ka zama cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ba kana azumi ba kana firgice da ganin ka ba alamar mai ibada mai natsuwa ku duba aka ce ko ne tsokane ka ce ka yi haƙuri ni ba na faɗa in ma ya zage ka ka ba shi haƙuri ya ce kada ka sanya rana azumin ka kamar ranar da baka azumi an ganka a ga alamar kai mai azumi ne saboda haka ya 'yan uwa wato daga cikin mutane akwai wanda za ka ga suna azumi suna tsayuwar amma kuma za ka ga gafalallu ne rafkananu ne wajen kyakkyawan niyya wajen azuminsu wajen neman lada a wurin Allah sai mu kiyaye wannan abu na ƙarshe wanda za mu cika da shi ya ‘yan uwa yanzu dai ga mu cikin ramadana muna cikin shi yanzu to ku sani fa a kwana a tashi kwatsam sai ku ji an ce ramadana yana nema ya ƙare shi ya sa ma Allah ya ce ayyaman ma'aduda kwanaki ne wato lissafaffun ba haka kawai za a ban maka so kai ta ai ta tafiya a'a kwanaki ne ko 29 ko 30 kwatsam sai ka ji sun wuce in ka ci gajiyar su ka ci in kuma ka ɓata lokacin ka shi kenan ka san dai annabi ya yi addu'a jibril ya ce amin wanda ramadan ya shigo ya ƙare bai abin da za a gafarta masa ba annabi ya ce Allah wadaransa ya yi hasara jibril ya ce amin saboda haka ya ‘yan uwa ku gaugawa wajen ayyuka nagari da tuba zuwa ga Allah daga dukkan zunubai da ayyukan saɓo lokaci ne dama ce lokaci ne na baje kolin ibada saboda haka da yin addu'a da neman tuba da neman afuwa daga wuta wannan lokaci ne wanda bai tuba ba dan Allah a wannan wata to yaushe zai tuba wanda bai bar sako ba yanzu to yaushe kuma zai bar shi wanda duk bai karɓa kiran Allah ba da duk bayanan nan da aka yi da wannan falala da bayanan da manzo ya to sai yaushe zaka karɓa da haka ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu yi ta addu'a muna da buƙatar addu'a mai yawa ko da ba ka da maƙiyi balle kai musulmi tuni dama annabi ya faɗi maƙiyanka walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum haka Allah ya gaya ma manzo yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai in kai ka bar addinin ka ka bi nasu to mu ko ba za mu bar musulunci ba insha Allah fata muke Allah ya karɓi musulmi mu mutu musulmi mu mutu muna masu imani yasa sharrin masu sharri da kiyayya masu kiyayya da kaidin masu kaidi sai dai mai addu'a Allah ya maya a kansu Allah ya mai da sharrinsu a kansu Allahumma izal islamul musulmi wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din ibadakal muwahhidin bi rahmatika arhamar rahimin اللهم زلزل الأرض تاتا قدام اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والمنافقين ومن بايعهم وسالمهم وصار على نهجهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sau ta dilu a daidaita da kafada sarar da kafafuwa da juna a daidaita ciki da waje sallu salatul muwaddi Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والسلام